horon ya hada fararen hula daraktoci na ma'aikatar da ke da nasaba da ma'adanai shugabannin kamfanoni na jihar agadas difa da kuma da magaran maido abubakar mataimakin shugaban kwamitin zartarwa ne na kungiyar horar hula ta rotab ya faɗi dalilan su na shirya wannan horo abin da shafi ka'idodi namu na nan gida da ka'idodi na waje bisa abin da shafi eh, harkar sinadari wannan da ake sinadarai da ake hidowa a wannan kasar tamu ta Nijar abin da shafi uranium petrol da duk abin da dai yake sinadari dai namu ne na arzikin arzikinmu dai kuma dokoki ga doka abin da ta waɗi kenan da mu da gwamnati za mu iya mu diba mu gani wacce irin hanya ce za mu samu wanda yake hakkin mu wajibi a hiddo ma 'yan kasa. shi daga wannan kamfanuka na eh, namu na Nijar wanda su turawa suke nan suna hidda sinadarin namu don abinda muke fata eh, za mu gogorma da za mu yi mu samu mu fiddo wannan hakkin namu wanda doka ta bamu kuma idan ma idan ma eh, ba su nan ga unhwani da shi kamfanin mu sa su su yi unhani saboda abin talakawa ne ba nasu bane abu ne wanda namu ne kuma dole in namu ne ya kamata a hiddo shi a wasu lokuta ana samun wasu kamfanoni na waje da ke cin karansu ba babbaka ba tare da biyan wasu diyoyi ko haraji ba wannan shine ake so a kawo ƙarshen shi in ji mai dawa kwanakin baya kamfani na areva da shi da niger sun shiga wani cece kuce bisa abin da ya shafi tax wannan professional to kamfani na areva da iya dubarun shi da kullum neman ribar da yake lissahi sai ce a'a shi wannan taksin baya biya ta ba to ɗaya daga cikin abubuwa ne wanda dokokin mu sun shirya da shi mai su dan tsananin neman riba suke neman su toye wannan abu to ire-iren irin wannan abubuwa da dama suna nan wani tax wani empo wanda su kamfanin nan ba su nan biya alhali ko dokokin su nan to shine muke tunatar da juna a yau tsakanin kungiyar farar fula da abin da shayi duk dai wanda yake iya kawo hannu ka dama don a samu a tunatar da juna bisa dokokin nan a je a yi aiki a hiddo abin da ya kamata na ƙasa wato a miƙa shi ga 'yan kasa. Hajiya Umma ne 'yar kungiyar horo hula ce cewa ta yi sun ƙari ainihin da wannan horo na kungiyar taro ta. Yanzu mun samu eh, haske sosai a bisa kan irin wannan abubuwan kuma za mu sa ido sosai tunda eh, rol kinmu ne na societe civil mu sa ido mu ga me yake faruwa a bisa kuɗin talaka me aka ma talaka me ya kamata a mishi menene ya kamata a mai da ba a mai ba kuma aka yi wani abu daban. Shi ma dai Mutari Usman shugaban majalisar mashawarta ta jihar da taron ya tabbatar da goyon bayan su ga irin waɗannan tarurruka. Muna son demokrasiya ta ginu a cikin ƙasa wannan. Talakawa su san abin da ake yi in ana kula da kuɗin su ko ana kula duke su ko ana kula da wurin ma'aikata ta ma'adinai. Eh, ya kamata a san abin a yi shi a buɗe a san menene ake yi a san abin da ake samu a cikin shi kuma a san wani irin aiki ne ake ma talakawa buskan wani aiki. Tamara Abari muryar Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Nijar.